وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوزا مشيغا ساغن بادي إن شاء الله تعالى كتاب الصلاة لتاف قلوب المرام shine mafi babi na tara babu salati tatawwu kuma wannan darasi yana karantar da mu muhimmancin nafilfilu masu jeruwa da sallolin farilla muhimmancin nafilfilu waɗanda ake kiransu a sunan rawatib sunoni waɗanda suke jeruwa da sallolin farilla daga kan hadisi na 374 an rabi'ata bin ka'abin an rabi'ata bin ka'abin wannan shine yanda yazo cikin hadisin amma ibnu hajar ya rubuta an rabi'a bin malik malik sunan kakansa ne an ata bin malik bin ka'abin bin ka'abin bin malik al-aslami radiyallahu anhu qala قال لي النبي صلى الله عليه وسلم yace qala lin nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace min sal ka roki bukatanka fa qultu sai nace as'aluka murafaqataka ina roƙonka kusantarka almurafaqa ita ce alqurba ina roƙonka kusantarka fil jannati a cikin aljanna Faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa gaira zalika ko dai wani haka dai kultu sai na ce za ka. shi ne dai wannan ya rasulallah ba ni da wata bukata da ta wuce wannan قال تي النبي صلى الله عليه وسلم يتي فعائمني على نفسك sai ka taimaka min bisa ga bukatar ranka bi kafarci sujudi ta yawaita sujuda rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito hadisin yana kitabu salati babu fadlis sujudi wal hafi alai hadisi na 489 kuma al-imamu ahmad al-imamu nasa'i al-imamu abu dawud sun rawaito wannan hadisi yana cikin al-mu'jamul kabir na al-imamu tabarani hadisi na ya zo a littafin al kabir an rabi'ata bin Ka'abin, an karbo hadisi daga rabi'a bin ka'ab qala yace kuntu akdumu Rasulallah. na kasance ina hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina yin hidima ga manzon Allah nahari tsawon yini na saboda shi wannan sahabi rabi'atu bin ka'ab yana cikin ahlus suffa ahlus suffa sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da gidajen kwana face masallacinsa an ce suna tsakanin mutum 600 zuwa 700 ko da yake ba lokaci guda ba ne wani yakan samu mahalli ya bar masallacin amma dai saboda rashin wadata ba su da halin da za su mallaki gidaje don haka suna kwana arewacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan manzon Allah zai yi tafiya Rabi bin ka'ab yana lizintar annabi sallallahu alaihi wasallam yana lizintar manzon Allah yana kasancewa tare da annabi a kowane lokaci don haka yasa ce kuntu akhdumu akhdumu rasulullah na kasance ina hidima ga manzon Allah na hari tsawon yini na fa idza kana al-layl idan dare yayi waitu ila babi rasulillah sai in zo ga ƙofar manzon Allah fa bittu indahu sai in kwana a wurin A littafin al-musnadul imam ahmad rabi'atu bin ka'ab ce wa hawa lahu fi hari a jima'a ina tsayuwa da bukatun annabi sallallahu alaihi wasallam da rana wato tsawon yini gaba daya dukkan bukatun annabi sallallahu alaihi wasallam ne nake tsayuwa ina gabatar masa hatta yusalli rasulullahi al-isha al-akhirah har sai manzon Allah yayi sallar dare ta ƙarshe sallan dare na ƙarshe ita ce sallar isha idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha fa ajlisa bi babihi sai in zauna a kofarsa idan da kala baitahu idan ya shiga gidansa aqulu ina cewa la'allaha an tahdusa li rasulillahi haja tayiwu a samu wata bukata da za ta auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam a samu bukata da za ta auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wanda zai aika alhali kuma babu ne don haka ba zan tafi ko ina ba sai in zauna a ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala a zalo asma'uhu ba ni gushewa ina jin annabi yana cewa subhanallahi subhana rabbi wato yana waje amma yana jin zikiri da manzon Allah yake a cikin ɗakin a riwaya ta al'imam ahmad ya ce sai in ji yana cewa subhanallah subhanallah subhanallahi wa bihamdi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka saboda cewar Allah gare shi a suratul muzammil wa min al-layli fasjudu lahu wa sabbihu laylan tawila Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga yankin dare a samu kai masa nafila amma zikiri fa laylan tawila tsawon dare kai ta zikiri don haka Rabi'a bin Ka'ab yace ina waje ina jin zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta idan yana nafila ina jin yunkurinsa na miƙewa ina jin sunkuyawarsa zuwa ga sujuda kala ya ce hatta a mallo har dai in gaji au eh, tagliba ne aini har dai idanuna su rinjaye ne fa'ana musa in yi bacci har dai nan zai yi bacci wato har yayi bacci yana jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah faƙala za ta yau saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ƙoƙarinsa sai wata rana ya ce masa ya rabi a salni fa'u'utiyaka ya rabi a ka roƙe ni zan baka saboda rabi abin ka'ab yana cikin ahalin sufa waɗanda ba su da gata ba su da wurin kwana don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya ya ce ka ni wata bukata zan baka ta yiwu ba shi da kuɗin da zai sai gida ne ta yiwu ba shi da kuɗin da zai kama hayan gidan ma ba shi da abin da zai mallaki wurin kwana don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roke ni kultu sai na ce birni hatta an ya rasulullah ka jira ni sai na yi nazari sai na yi tunani sai na yi shawara me ya kamata in roke ka wata zakar an na duniya faniya na yi tunani cewa ita duniya komai daɗewa za ta ƙari mun katsi atun za ka yanke komai yawan ni'imar da na roƙa wajen manzon Allah faƙuntu sai na ce ya rasulallah as'aluka an tad'u Allah an yujannibani minan nari ina roƙonka ka roƙa min Allah ka yi min addu'a Allah ya nisantar da ni daga wuta wa yudkhilani nar kuma ya shigar wa aljanna ya shigar da ni aljanna yujannibani minan nari wa yudkhilani aljanna fasakata rasulullah sai manzon Allah ya shiru sun qala sai yace man amaraka bi hadha ka ce dama za ka yi shawara waye baka wannan shawara ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam Kudu sai na ce ma amara ni bihi ahadun babu wanda ya min umarni ya rasulullah walakin ni sai dai ni kadai yi tunani na alimtu anna dunya atun faniyatun na san cewa duniya za ta kare wato za ta yanke ni'imarta wa anta min Allah bil makan an ta bihi kai kuwa na tabbatar kana da matsayi wajen Allah irin matsayin da kake da shi na manzonsa a yanzu don haka matsayi ne mai girma wanda zai yi wuya ka roƙi Allah Allah bai amsa maka ba ahabbtu an tad'u Allah don haka yasa nake nake son ka roƙa min Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni fa'ilun zan yi abin da ka roƙa amma duk da haka fa'inni bi kasratis sujudi ka taimaka min bisa ga wannan bukatar taka ta yawaita yin sujuda hadisin yana da ruwayoyi da dama yana sahihu targhib hadisi na 388 da silsilatu sahiha hadisi na 2102 kuma rabi'atu bin ka'ab bai gushe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa wannan hidima ba har zuwa lokacin da manzon Allah ya bar duniya me ya dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisi saboda ya nuna maka falalan nafila wa annaha min asbabi dukhulil janna don haka yasa ya kawo hadisin nan a farkon bayani game da nafilfilu ka gane matsayin nafila yana iya kai ka shiga gidan aljanna don haka karka dauki nafila da wasa don haka yasa ya fara da wannan hadisi ya abin yake mana ishara da shi idan aka ce rabi'atu bin ka'ab ya san darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa yake cewa wa anta bil maka wa anta min allah bil makan allazi anta bihi ya rasulullahi na san matsayin da kake da shi wajen allah irin matsayin nan naka na manzo in ka roki allah zai karba kaga kenan da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki allah Allah zai amsa masa cewa rabi bin ka'ab ya shiga aljanna amma duk da haka sai manzon Allah ya ce fa'a inni bi kasrati sujudi ashe duk matsayinka na addini kana buƙatar nafila shi ne da wannan hadisi yake mana isharar da shi duk darajar da kake da ita duk darajar da kake da ita a addini kana buƙatar nafila babu wani matsayi da zaka kai wanda za a ce yanzu ka bar buƙatar filu saboda me saboda ka samu tabbacin shiga aljanna idan ya zama ga wani sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari inni fa'ilun zan maka wannan addu'a ka shiga aljanna amma duk da haka manzon Allah bai bar shi ba yace fa'a inni bi kafarati sujud ka taimaka min bisa ga wannan addu'a da zan maka ta yawaita sujuda Allah ka samu iya hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala hafiztu minan nabiyyi na kiyaye game da annabi sallallahu alaihi wasallam ashira raka'atin raka'o'i guda goma na kiyaye game da manzon Allah raka'o'i guda goma abinda yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan raka'o'i guda goma bai taɓa barinsu ba matuƙar yana zaune ba tafiya ba don haka yasa ya ce ya kiyaye game da manzon Allah wato ya lura annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaza na nafila raka'a goma a rana da waɗannan su ne ake kira arrawaci raka'a ta taini ni kabla gori raka'o'i guda biyu kafin azahar wa raka'a ta yi ni ba'da raka'o'i guda biyu a bayan zahar. wa raka'a taini yi ni ba'da maghrib raka'o'i guda biyu a bayan maghrib shi baitihi a gidansa wa raka'a ta yi ni ba'da isha raka'o'i guda biyu a bayan sallar isha fi baitihi a gidansa wa raka'a ta yi ni kabla subhi da raka'o'i guda biyu kafin sallar asubahi متفق عليه حديث ينا صحيح البخاري كتاب التهجد سين كتاب التطوع باب الركعتين قبل الظهر حديث ينا دبود تريد تمانين آه، ينا صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائد دون هكا ابن القيم الجوزية لتاف زاد المعاد زاد المعاد مجلد نفر كوشا في ابن القيم يتي inna hadiyan nabiyyi yana daga shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi'ilu ammati sunani wa tatawwu'i fi baitihi abinda wannan hadisi yake mana ishara dukkan nafila manzon Allah a gida yake yin ta nafila ratiba don haka hadisin Abdullah bin Umar dinnan ba wai yana nuna cewa sallar maghrib nafilar maghrib da nafilar isha'i su ne kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a gida ba la dukkan nafilfilu arrawatib annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yin su wannan ya shafi wanda kenan gidansa yake kusa da masallaci amma idan gidansa baya kusa da masallaci kana iya nafilan a masallacin saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga gidansa ga masallaci kuma wannan ita ce sunna da ya kamata a ce an yi riko da ita bayan an yi sallah kada ka yi nafila a masallacin ka tafi gida sannan ka yi waɗannan filo. abinda abdullahi bin umar yake mana ishara da shi kenan ibnu al-qayyim al-jawziya yace qala sa'ib bin yazid sa'ib bin yazid ya da labari game da yadda sahabbai suke yi yace laqad ra'aytu an-nasa fi zamani umar ibn al-khattab naga mutane a zamanin sayyiduna umar lokacin sayyiduna umar bin al-khattab yana shugabanci yana ba da labari wato sahabbai a zamanin sayyiduna umar idan sarafu min magribi idan sun gama sallar magriba in sarafu jami'an sai kowa ya bar masallacin hatta la ya buƙatil masjidi ahadun har ba ka samun mutum ɗaya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahum la yusalluna ba'da al-maghrib hatta yasiru ila ahlihi kamar dai ba su yin sallah bayan magriba sai kowa ya koma gida zamanin sayyidina Umar bin Khattab kaga ya nuna suna riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka wannan hadisi na Abdullahi bin Umar ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sunnoni ar-rawatib na filfilu ar-rawatib na filfilu da suke tafiya tare da sallolin farilla saboda haka nafila ta ar wato na filfilu masu jeruwa da sallolin farilla sun tabbata sunnar annabi ta maganarsa da kuma aikinsa wannan hadisi na abdullah bin umar hujja ce da take nuna cewa sunnoni arrawatib sun tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alfi'liya yani fajtama ala halqawl wal fi'l minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ay sallu nafil filu arrawatib sannan kuma shi da kansa yayi shine abin da Abdullahi bin Umar yake nufi mu ci gaba Ya ce wa fi riwayatin lahumma wata riwaya ta al-Imam Bukhari da Muslim wata riwaya ta su al-Imam Bukhari da kuma Muslim yana sahihul Bukhari hadisin 937 da kuma sahihu Muslim kitabul Juma'a babu salati ba'da al-Jum'a hadisin 729 abdullahi bin umar ya ce wa raka'atai ne ba'dal jumu'ati fi baitihi na kiyaye raka'a biyu bayan sallar juma'a waɗannan raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a gidansa kaga dan ranar juma'a ai bayan an gama sallar juma'a tunda ba zahar bace tana yiwa kai tambaya bayan sallar juma'a fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan nafilar da yake bayan azhar shine abdullahi bin umar yace na kiyaye a bayan sallar juma'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila raka'a biyu amma a gidansa eh, duk da cewa yanda eh, ibn hajar ya kawo hadisin nan riwaya ce bil ma'ana ba ainihin lafazin hadisin ne. riwaya ce bil ma'ana domin yanda hadisin yazo shine an abdullahi bin umar annahu tsawo a salati rasulillah abdullahi bin umar ya siffanta yanda nafila wato sallar nafilar manzon Allah take kasancewa qala yace fa kana la yusalli ba'da al annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya salla a bayan juma'a hatta yansarifa sai ya bar masallacin fa yusalli rak'atayn fi baitihi sai ya salla raka'a biyu a gidansa ya babu laifi don kayi nafilan a cikin masallaci amma idan zaka yi a masallaci ya zama raka'a hudu wanda hadisin yana sahihu muslim bayanin sai yana gaba insha Allah ta'ala ibn hajar al-asqalani uh, fathul bari mujallal nabi shafi na 426 yace kaga kenan ita ma sallar juma'a tana da nafila ratiba bayanta wa amma sunnatul juma'ati allati qablaha amma shin sallar juma'a ita ma tana da nafila kafin ayita yace falam yasbut fiha shay'un babu hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka na haka ita juma'a tana da nafila ratiba ce amma bayan juma'a ba kafin juma'a ba hadisi na gaba wali muslim a riwaya ta al muslim yana kitabu salatul musafiri wa qasriha babu istihbabi raka'atai sunnatil fajr hadisi na 723 haka ma sahihul bukhari kitabul azan babul azan ba'd al-fajr hadisin 593 kana idza tala'a al-fajr duk dai wannan bayanin abdullahi bin umar ne abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan alfijir ya keto la yusalli illa raka'atayn khafifatayn baya sallah baya wata sallah face raka'o'i guda biyu marasa nauyi ne marasa nauyi yana nafila raka'a biyu sako-sako don haka yasa ba a son a daɗe a nafila raka'a ta alfajiri ba ita kadai bace akwai sallolin da ba a son a daɗe idan ana yin su haka suna ta nuna insha Allah za mu kawo gare su amma wannan yana tabbatar da ɗaya daga cikin siffofin raka'a ta alfajiri ana yin ta da sauri yanda hadisin ya zo an ibn umar anna hafsa ummul mu'minin akbaratu abdullahi bin umar ya ce yassa ita ce hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam hafsa ta bawa abdullahi bin umar labari anna rasulullahi kana iza sakata almu'azzin min al'azan li salati subhi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ladan yayi shuru bayan kiran sallah na sallar asubahi idan ladan ya yi shuru kiran sallan ƙarshe shi ya sa ta ce waba da subhu asubahi ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan raka'atun fajiri sai bayan sallar eh, bayan kiran sallah na asubahi raka'a raka'atayn khafifatayn hafsa Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi nafila raka'o'i guda biyu marasa nauyi qabla an tuqama salatu kafin ayi iqamar sallah a wata riwaya tace idza tala al-fajr idan al-fajr yake to la yusalli illa rak'atayn khafifatayn annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah sai dai raka'o'i guda biyu marasa nauyi idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn ko ko can tace wabada subhu raka'a rak'atayn khafifatayn qabla an tuqama salatu wannan yana nuna cewa raka'atayn fajiri su ma nafilu ne ratiba wato nafila ce ratiba ga sallar asubahi tana daga cikin nafilar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya kasance baya bari arba'an qabla zuhuri zuhri raka'o'i guda hudu kafin sallar azhar wa raka'atayn qabla al-ghadati da raka'o'i guda biyu kafin sallar uh, asubahi shine uh, qabla al-ghadati kafin sallar ta asubahi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabu tahajjud babu raka'atayn qabla az-zuhri hadisi na 1182 kaga an samu riwaya kashe biyu abdullahi bin umar yake raka'a biyu kafin azhar aisha Allah ya kara mata yarda tace raka'a hudu kafin azhar in ka duba bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu shafi na 30 Sheikh Muhammad bin Umar mai littafin yana cewa ratibatu zuhri sallar azhar nafilanta nafilanta yana da matakai kamar guda uku na daya imma an ya arba'an qabla salatu zuhri wa arba'an ba da ha ba'daha kai nafila raka'a hudu kafin a zahar bayan an yi a zahar azhar kai raka'a hudu wanda ne mataki na farko wa imma an ya arba'an qabla az-zuhri wa da ha ko ka kai nafila raka'a hudu kafin sallar a zahar raka'a biyu bayan an yi a zahar kaga mataki na biyu wa imma an tusalli ithnatayn qabla salati az-zuhr ko kuwa kai sallah raka'a biyu kafin azhar wa ithnatayn ba'daha ko kuma raka'a biyu bayan ta wannan shine hadisin Abdullah ibn Umar kaga mataki uku kin don haka nafilan sallar azhar yana da matakai guda uku hudu kafin azhar hudu bayan azhar in ka hada da raka'o'in azhar din an yi raka'a 12 raka'a hudu kafin ayi sallar azhar raka'a hudu bayan an yi sallar azhar na ɗaya kenan na biyu raka'a hudu kafin a yi azhar raka'a biyu bayan an yi sallar azhar na uku raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan an yi sallar azhar yace ai ayyu zalika fa'ala al-muslim bi niyyati ratibati salati dhuhri ajza'u kowanne ɗaya ka ɗauka da niyyar kai ratiba nafila ratiba ta sallar azhar yana isar maka wa kana mu'addiyan hadhihi sunnah ya zama ka isar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin ummu habiba Allah ya kara mata yarda wanda yake tafi don haka sai Sheikh Muhammad bin Umar wani malamin Makka shi ke da wannan littafin buguyatul mutatawwi littafi ne da yake magana akan nafil filu yana daga cikin littafai mafi muhimmanci waɗanda ke bayani game da matsala ta nafila ya ce wa zahir annahu kana yusalliha alaihi salatu wassalam zahiri nafilan nan raka'a hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne muttafila gaba ɗaya a haɗe bi tashahhudain tahiya biyu duna faslin bit taslimi amma sallama ɗaya kaga za a yi nafilan raka'a hudu kamar siffar sallar azhar fa tuaddi ka salatin ruba'iyya wato nafilan in zaka yi raka'a hudu zaka yi raka'a hudun a haɗe sai ka gama kai sallama amma idan kai a biyu zaka zauna kai tahiya sai ka miƙe kamar dai sallar azahar ka duba sahihu sunan ibn majah hadisin 951 da kuma sahihu sunan nasa'i hadisin 874 akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda take bada labarin haka tana cewa waɗannan nafilfilu raka'o'i guda hudun da ake kamar yadda hadisin ya zo a nan aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa na farko kana la ya da'u annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin nafila raka'a hudu din nan kaga abin da ta faɗa baya bari bi ma'ana yana yawaita yin nafila raka'a hudu din nan to akwai hadisin da yazo a sahihu muslim wanda kuma take cewa yutilu fihinna alqiyama waɗannan nafila raka'a hudu din annabi sallallahu alaihi wasallam yana dadewa a tsaye kaga kuma kenan ta samu ita wannan nafila ta samu wata siffa wacce ta bambanta ta da sauran nafil filura kibai saboda ita wannan nafila kafin a zahar aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah yana dadewa idan yana yin su in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2705 hadisin yana sannan akwai hadisanta kuma a cikin sahihul bukhari aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana la yada'u arba'an qabla zuhri kamar yanda yazo a cikin bulugul bara. wannan dalili ya sa al'imamu shaukani a littafin na yanzu autar mujallar na uku shafi na 21 ya kawo bayanin al'imamu abu ja'afar al-tabari al'imamu tabari ya ce al'arba'u na fi kasirin min ahwaliki wa raka a tani fi kaliliha kaga an samu imma hadisin abdullahi bin umar raka'a biyu kafin a zahar ga kuma hadisin aisha raka'a hudu kafin a zahar al'imamu tabari ya ce akasarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raka'a hudun nan ya fi domin bayanin Aisha Allah ya kara mata yarda kana la yada'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bari don haka yasa al-Imam Tabari yace al-arba'u kanat fi kathirin min ahwali raka'a hudun nan kafin azhar sune abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya filizimta anan sai al-Imam Tirmidhi yana cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi littafin sa sunan turmizi a mujallar na biyu shafin 289 al'imamu turmizi ya ce to yanzu kaga an samu fahimta biyu wal'amalu ala haza inda aksari ahalil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da ba'dahum akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin malamai da suka biyo bayan sahabbai fahimtar su ita ce na an salliyar rajulu qabla zuhuri. sun zaɓi in za ka yi nafila kafin a zahar abinda aka fi so shine arba'a raka'atin ka yi raka'a hudu akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin waɗanda suka biyo bayan sahabbai inji al-imamu tirmizi abinda suka fi zaɓa shine idan za ka yi nafila kafin a zahar ka yi raka'a hudu kuma wannan ita ce fahimtar Sufiyanu sauri ibn mubarak ishaq bin rahawai ahlul kufa yace wa ba abu ahli ilmi sannan wasu malamai na cewa salatun laili wan nahari masna masna sallar dare da sallar yini raka'a biyu ake rauna suna gani alfasla baina ne. Za ka yi raka'a hudu din amma ka raba tsakaninsu kenan yi raka'a biyu kai tahiya kai sallama ka sake wasu raka'a biyu kai tahiya kai sallama wannan ita ce fahimtar alimamu Shafi al Ahmad bin Hanbal kaga an samu fahimta kashi biyu kamar yadda alimamu turmi zai ya bayani fahimta kashi biyu imma ka hada raka'o'in nan guda hudu kafin a zahar a siffar sallar a zahar domin ita ma sallar a zahar ana daɗewa idan ana yin ta to haka ita ma nafilanta nafilan da za a yi kafin a yi sallar a zahar ana so ka daɗe to sannan kana iya haɗa nafilan raka'a hudun gaba ɗayansu. za ka yi zaman farko ba sallama bayan ka yi tahiya sannan ka yi zama na biyu shi ne zaman ƙarshe ka yi tahiya ka yi sallama sannan a tashi a yi azahar kaga kamar ka yi azahar ne yanzu kuma za a yi wata azahar alhali wancan na ce kuma haka siffanta ya tabbata wannan hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kai to amma tun da an samu bayani kashi biyu don haka yasa fahimtar malamai ta zama kashe biyu akasarin malamai suna cewa ka raba da sallama shi yafi saboda mai don hadisin Abdullah bin Umar wanda ya ruwaito cewa a salla ta dare da yini a ayi ta raka'a bibbiyu kar a hada duk da cewa wannan riwayar akwai magana a kanta insha Allah za mu kawo kai hadisi na gaba wa anha kuma an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda har yanzu qalat ce lamya kunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi bai kasance ba ala shay'in minan nawafil ashadda ta'ahudan mafi tsananin kiyayewa game da wani abu na nafilfilu wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsananta lura shine at-ta'ahud at-ta'ahud da al-muhafaza guda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsananin lura da nafila bai barinta ba min minhu ala raka'atay al-fajr fiye da raka'o'i guda biyu dinnan na sallar asubahi muttafaqun alayhi hadisin yana sahihul Buhari kitabu tahajjud babu ta'ahudi raka'atay al-fajr wa man sammahuma tatawwu'an hadisi na 1169 da kuma sahihu muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha babu istihbab rak'atay sunnat al-fajr wal hass alayhima wa takfifihima hadisin 724 ibn al-qayyim al-jawziya anan ibn al-qayyim al a littafin zadul ma'ad mujallad na farko shafi na 315 yace wa kana ta'ahudu wa muhafazatuhu ala sunnati al lura da kiyayewa da tsananta riko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake manafilan raka'atayil fajr ibn al-qayyim yace ashadda min jami'in nawafil fi tsanani akan sauran nafilfilu lura da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma raka'atayil fajr fi tsanani akan luran da yake ma sauran nafilfilu wannan shine abin da Aisha take faɗa Allah ya kara mata yarda lam yakun ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajr annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsananta lura da wata nafila ba fiye da raka'atayil fajr kaga raka'atayil fajr kenan tana da muhimmanci wannan shine abin da Aisha take mana ishara da shi Allah ya kara mata yarda don haka ibnu qayyim yace walizalika lam yakun yad'uha hiya wal witra safran wa habara don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya bai barin salloli guda biyu da witiri da raka'atayil fajr yana zaune a gari ma bai barin waɗannan nafilfilu guda biyu a kowane hali al'imamun nawawi a sharhin wannan hadisin yana sharhi sahihi muslim juz'i na shida shafi na hudu ya ce fihi dalilun ala ibami fabulihima wannan hadisi na aisha an samu dalili da yake nuna cewar raka'atai fajr ɗinnan suna da girma suna da falalan gaske wa ma sunnatun laisata wajibatai kuma hadisin aisha allah ya kara mata yarda yana nuna mana cewa raka'atai alfajr ba wajibai bane sunna ne wa bihi qala jumhurul ulama wannan shine abin da akasarin malamai suka faɗa wannan ita ce fahimtar galibin malamai cewa raka'atai alfajr ba dole bane amma sunna ce da take da muhimmanci kwarai sana tana da falala وهك القاضي إياب عن الحسن البصري رحمهما, رحمهما الله تعالى وجوبهما alƙawi ya ba da labari game da alhassan albasari shi yana da fahimta cewa raka'atai alfajiri da witiri wajibai ne ya ce wa sawabu adamul abin abinda ya zama daidai wato abinda ya zama gaskiya shine cewar waɗannan ba wajibai ba ne sunnoni ne saboda lokacin da wani balarabe ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene aka farlanta min annabi sallallahu alaihi wasallam yake hamsu salawatin salloli guda biyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai ya ce hal alayya gairuha shin bayan waɗannan salloli guda biyar akwai wata sallah farilla a kaina qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la illa an tatawwa babu farilla sai dai in zaka yi nafila don haka yasa kaga kenan sallolin nan guda biyar su ne farilla amma kamar sallar raka'atul fajr da kuma witiri Sunoni ne illa dai a ce masu ƙarfi ba dai a ce farillai ba hadisi na gaba wali muslimin a riwaya ta al'imamu muslim game da hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda yana kitabu salatul musafirin wa ya babu istihbabi istihbab rak'atay sunnatul fajr hadisin 725 an aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yace rak'atul fajr rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atul fajr din nan raka'o'i guda biyu da ake nafila saboda ketowar alfijir sun fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi Allah ka ba mu alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a biyun nan raka'a biyu kawai za a yi kuma gashi ba su ma da nauyi ana ana so a yi su sako-sako nan da nan ka gama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkhairin da ke cikin su yafi duniya da abin da ke cikin ta bare kuma ba Aisha Allah ya kara mata yarda ita kade ta rawaito hadisin nan ba sayyiduna Ali Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas duk sun rawaito hadisi wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine raka'atul fajr khairun min mata'id dunya duk dadin duniya raka'atul fajr din nan sun fi wato sun fi shi duk daɗin duniya rakatul Fajiri sun fi shi shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi mamaci ba shi da buri a kwanciyansa kamar a ce Allah ya ba shi dama ya yi nafila a biyu kawai a sake ɗaukar ran shi idan mutum ya rasu ba shi da wani abin da ke sha'awa kamar a ba shi dama ya yi nafila a biyu a sake karɓar ransa saboda a biyun nan kaɗai ta fi duniyar gaba ɗaya ka duba sakaci da muke muna da dama muna da lafiya lokacin da za mu yi saboda tanadi haduwarmu da Allah ta tabaraka wata ala gobe kiyama Allah ka samu iya alhamdulillah hadisi na gaba shine hadisi na 380 wa an ummi habiba ummi almu'minin radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara mata yarda kaga an samu hadisi na uku qalat tace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla ithnatay asharata rak'atan fi yawmin wa layla wanda yayi salla raka'a goma sha biyu tsakanin yini da dare buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gida masa gida a aljanna a dalilinsu rawahu muslim al-imam muslim ya yana kitabu salatul musafiri babu fadl sunan ratiba qabla al-fara'id wa ba'dahunna hadisin 728 yanda hadisin yazo yanda hadisin yazo anin nu'man bin salim an karbo hadisi daga annuman bin salim an amr bin aus ya karbo hadisi daga amr bin aus qala yace haddathani ambasatu bin an basa bin abi sufyan ya bani labari fi da alladhi mata fihi yana jinya wanda jinyar da ya rasu a cikinta, jinyar da ya rasu a cikinta yana rashin lafiya an basa ya bada labari jinyar da bai tashi ba yace labarin da ya bani eh, fihi bi hadisin yatasarru ilaihi wato labari ne wanda ake farin ciki da shi lima fihi min albishara ma'a suhulatihi saboda akwai albishir a cikin hadisin sannan ga sauki ba shi da wahala an basa ya ce sami ita umma habiba ta ƙul na ji matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa ummu habiba tana cewa sami ita rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzon Allah yana cewa man sallat na ta yi ashirata raka'atan fi yaumin wa laila wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu tsakanin yini da dare buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gina masa gida a cikin aljanna a dalilin su sai ummu habiba da ta gaya masa ta gaya ma ambasa ta ce musu fama taraktuhunna منذ سمعتهن min rasulillah tunda naji maganan nan daga bakin manzon Allah ban taba barin raka'a 12 din nan a tsakanin yi ne da dare ba Allah ya kara maka yarda an baka shi aka gaya ma don haka shi kuma da ya tashi gaya ma na gaba da shi wanda ke kasa da shi ya ce fama taraftu hunna munzu sami'tu hunna mai ummi habiba ni ma tun da na ji wannan hadisi daga umu habiba ban taba barin raka a goma sha biyu a rana ba amru bin ausi da ya ji hadisin daga wajen ambasa shi ma ya ce ma taraftu hunna munzu sami'tu hunna min ambasa ban taba barin raka'a goma sha biyun nan tun da na ji hadisin nan daga bakin ambata annu'man bin salim yace ma taraktuhunna منذ سمعتهن min amr bin aus ni ma ban taba barin waɗannan raka'o'i goma sha biyu ba tun da na ji hadisin nan daga amr bin aus kaga kenan an samu tabi'ai kashi hudu wanda tabi'i ne ya rawaito daga tabi'i dan uwansa har aka samu mutane kashi hudu kamar yadda. al'imamu musulun yake bayani a kai don haka mu ma da muka ji yanzu fa bai kamata mu bar waɗannan na raka a goma sha biyu a tsakanin yini da dare ba saboda me saboda falalansu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a gina ma gida a aljanna Allah ka samu iya na'am yace wa fi riwayatin a wata riwaya ya ƙara da cewa tatawu'an wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da kalmar nafila don taɓawo ma'anarsa nafila yanda hadisin ya zo ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin babu wani bawa musulmi wanda zai ma Allah sallah a kowane yini isnatai asharata raka'atan tatawu'an ghayra fariḍa yayi wa Allah sallah ba farilla ba nafila raka'o'i 12 illa banallahu Allahu lahu baitan fil janna face Allah ya gina masa gida a cikin aljanna riwaya ta biyu ne ita ma tana sahihu muslim kitabu salatul musafirin babu fadli sunan ratiba hadisi na 728 so an ji an ji raka'a goma sha biyu a rana in ka kiyaye hadisin ummu habiba tsakanin yini da dare don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin wa laylatin wancan riwaya kuma yace fi kulli yawmi yana nufin bainal bainal uh, layl wan nahar tsakanin yini da dare a samu kayan nafila raka'a 12 waɗannan nafilfilu raka'o'i 12 ana nufin nafilfilu ratibaini kaga ya dace da hadisin Aisha da muka karanta Aisha ta bada labarin ratib uh, uh, nafilfilu ratibai raka'a 12 Abdullah ibn Umar fa 10 ga hadisin Ummu Habiba tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya yi nafila raka a goma sha biyu tsakanin yini da dare Allah zai gina masa gida a cikin aljanna yaya su yake sai ta yi bayani shi ne ibn hajjar ya kawo hadisi na gaba ya ce wale tirmizi a riwaya ta al'imamu tirmizi na hauhu an samu makamancin wannan hadisi yana kitabu salati babu ma ja'a fi man sallafi yau min wa layla sintai ashirar. raka'atan min as-sunnah wa malahu fihi min al hadisin 415 hadisin ummu habiba Wazada, bayan al-imam tirmidhi ya kawo yanda hadisin ya zo, a riwayar nan sai ya yi ƙari, a riwaya ta al-imam tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi bayanin yadda za a yi na fila, raka a goma sha biyu din arba'an qabla zuhuri raka a hudu kafin a azhar wa raka'atayn ba'daha raka'o'i biyu bayanta wa raka'atayn ba'da al-maghrib raka'o'i guda biyu bayan magriba wa raka'atayn ba'da al-isha raka'o'i guda biyu bayan isha wa raka'atayn qabla salati al-fajr raka'o'i biyu kafin sallar asubahi kaga an samu ƙarin bayani hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisin 415 yanda hadisin yazo a riwayar eh, riwayar al-imam tirmizi an ummi habiba qalat ummu habiba tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man salla fi yawmin wa laylatin sintai ashirata raka'atan buniya lahu baitun janna wanda ya sallaci raka'o'i goma sha biyu a tsakanin yini da dare za a gina masa gida a cikin aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce arba'an qabla az-zuhri raka'a hudu kafin azhar wa raka'atayn ba'daha raka'o'i biyu bayan azhar wa raka'atayn ba'da al-maghrib raka'o'i biyu a bayan magriba wa raka'atayn ba'da al-isha rakawai biyu a bayan sallar isha'i wa raka'atayn qabla salati al-fajr rakawai biyu kafin sallar asubahi raka'atayn fajr kenan kaga an samu hadisin ummu habiba an samu hadisin abdullahi bin umar an samu hadisin aisha Allah ya kara mata yarda waɗannan hadisai sun tabbatar mana adadin nafil filura kibai akwai ma hadisin abu huraira abu musa al-ash'ari ah, duk sun kawo akwai wata riwaya hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce man sabara ala sintai ashrata raka'atan min as-sunnah min as-sunnah maimakon tatawwu'an hadisin Aisha wanda ya nace shine man sabara al-musabara ala al-amri al-muwazabatu alayhi wanda ya tirje ya nace shine abin da ake nufi da man sabara ashe ba kowa ke samun a gina masa aljannan ba sai ya rike wannan sunnan ka'in da na'in babu fashi man sabara ala sintai asharata raka min sunna bana Allahu lahu baitan fil janna dan kai riko da wannan sunna to Allah zai gina maka gida a cikin aljanna hadisin Aisha sai ka rike wannan sunna ka nace mata arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri arba'i raka'atin qabla raka'o'i guda hudu kafin a azhar wa raka'atayn ba'da ha raka'o'i biyu a bayan azhar wa raka'atayn ba'da al-maghrib raka'o'i biyu a bayan maghriba wa raka'atayn ba'da al-isha raka'o'i biyu a bayan sallar isha'i wa raka'atayn qabla al-fajr raka'o'i biyu kafin sallar asubahi kaga hadisin Aisha sai ya dace da bayanin hadisin ummu habiba Allah ya kara musu yarda hadisin Aisha yana sahihu sunan at-Tirmidhi hadisin 414 sahihu sunan Ibn Majah hadisin 935 da sahihu targib hadisin 579 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 5910 don haka nan idan wani yana tambaya yaya tsarin nafil filura tibai yake ta aiga hadisai amma bayani hadisin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ya fara kawo hadisin abdullahi bin umar ya kawo hadisin aisha Allah ya kara mata yarda a ƙarshe aka kawo hadisin ummu habiba Allah ya kara mata yarda don haka fa sabata annar rawatib isnatai asharata raka'atan idan aka ce nafilfilu da ake da suke jeruwa nafilfilu da suke jeruwa da sallolin farilla guda nawa ne amsar ka ita ce 12 minimum kafsu gaza shine raka'a 12 don haka yanzu a hadisin abdullahi eh, bin umar kama qalat ummu habiba eh, yanda ummu habiba ta faɗa kai da aisha Allah ya kara musu yarda ina a goma sha biyu ko ko kuma raka a goma yanda yazo a hadisin abdullahi bin umar shine yazo a farkon babi eh, minimum shine a goma raka a goma me ya bambanta su tsakanin raka a goma da raka a goma sha biyu din nan sallan azhar ne sallan azhar shine ya bambanta su in ka ɗauko hadisin abdullahi bin umar za ka ga yana magana raka a biyu kafin azahar biyu bayan azahar bin baz allah maɗaukake masa rahama ya yi bayani a kai kamar yadda ya zo a littafin eh, sifat salatin mu'min um, a juzi na farko shafin 410 malami ya kawo maganar bin baz yana cewa man akhadha bi hadisi ibni umar idan kai riko da hadisin abdullahi bin umar kala to zaka ce ar ashirin Na filfilu da suke tafiya tare da farillai guda raka'a goma ne wa man akhadha bi hadisi aisha idan kai riko da hadisin aisha fa isnatay ashara raka'a goma sha biyu ne wa yu'ayyidu hadis aisha ma rawahu tirmidhi fi tafsirha wa yadullu alayhi hadis ummu habiba haka kuma hadisin ummu habiba fi fadli hadhihi rawatib wanda yazo da bayanin falala na riko da waɗannan nazifilu da suke tafiya tare da sallolin farilla ce wa yahtamil anna rasulallah kana taratan yusalli isnatay ashara raka'a tayiwu annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana raka a goma sha biyu wani lokaci kuma ba ya raka a goma kamar yadda ya zo cikin hadisin umu habiba da hadisin aisha kaga raka'o'i goma sha biyu ne amma hadisin abdullahi bin umar fa a goma ne don haka fa'ida na shiƙon muslim lokacin da musulmi ke da nishaɗi lokacin da kake da kuzari salla isna ta sha sai raka a goma sha biyu ita azhar ai mata raka'a hudu kafin a yi ta wa idza ka hunaka gilin salla ashar idan akwai wani abu da ya dauke hankalinka ko kana da wani uzuri to kada dai a samu ka gaza nafila raka'a goma a rana kullu harawaci wal kamalu wat tamamu an salliya kama fi hadisi Aisha wa ummu Habiba radiyallahu anhu amma wanda ya samu kamala ya samu riko da cikakkiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya rike bayanin Aisha da bayanin Ummu Habiba wato rakao'inka salloli ratibai nafil ratibai ya kasance sha 12 ne a rana muje hadisi na gaba walil khamsati anha an samu hadisi wajen malamai biyar da suka ruwaito daga ita ummu habiba daga ita ummu habiba domin lamirin yana komawa kanta ne tun daga kan hadisiyan 380 walil khamsati anha malamai biyar sun ruwaito hadisi daga ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah manzo Allah yace man hafaza ala arba'in qabla az-zuhri duk wanda ya kiyaye raka'a hudu kafin azhar wa arba'in ba'daha da raka'a hudu bayan azhar haramahu Allahu ala nari Allah zai haramta naman sa ga wuta Allah ka samu iya aikin yana da wahala raka'a goma sha biyu kenan in an zo sallah azhar kai hudu kafin azhar ayi azhar hudu sannan ka ƙara hudu kafin ka tafi hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babul arba'i qabla az-zuhri wa ba'daha da kuma sunanun nasa'i kitabu qiyamil layli wa tatawwu'in nahar al-ikhtilaf ala isma'il bin abi khalid hadisi na 1814 yana sunanun tirmidhi kitabu salati babu minhu akhar ah, da sunan ibn majah kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu ma jaa fi man salla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami'i sabir hadisi na 6195 ashe riko da nafila a hudu kafin azhar hudu bayan azahar yana da falala yana da falala Allah zai haramta naman ka ga wuta saboda riko da wannan sunna hadisi na gaba wa an ibni umar an karbo hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace rahimallahu imra'an Allah ka yi rahama ga mutum sallah arba'an qablal asr wanda ya iya yin sallah raka a hudu kafin la'asar wato wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka iya yin nafila a hudu kafin la'asar to ka shiga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yi maka rahama idan ka iya nafila a hudu kafin la'asar to ka shiga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce rawahu ahmad fil musnad al-imam ahmad ya rawaito hadithin al-musnad eh, mujallad na biyu shafin 117 wa abu dawud da kuma al abu dawud yana kitabu salati babu salati qabla al wa tirmidhi haka al-imam tirmidhi ya rawaito hadithin wa hassanahu al-imam ce hadithin yana da kyau yana kitabu salati babu ma jaa fil arba'i da kuma ibnu khuzaimah don haka yasa ya ce wa ibnu khuzaima wa sahahahu ibnu khuzaima ya rawaito hadisin a littafin sa sahihu ibnu khuzaima hadisi na 1193 ibnu khuzaima ya ce hadisin ya inganta haka in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3493 an kamo hadisi daga sayyiduna ali bin abi talib abdullahi bin umar abdullahi bin amrin game da wannan wannan hadisi na abdullahi bin umar ya samu riwaya ta sayyidina ali wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ma wanda na yayi nafila a hudu kafin la'asar kaga wannan ya nuna cewa na nafila a hudu kafin la'asar sunna ce sunna akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib domin sayyidina ali ya ruwaito, bayani game da na nafila a hudu kafin la'asar yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli qabla al-asr arba'a raka'atin yana raka'a hudu kafin la'asar hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati tatawwu babu salati babu salati qabla al-maghrib kuma hadisin yana da kyau yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2271 a littafin bugiyatul mutatawwi fi salati tatawwu littafin muhammad bin umar ba zambul yana cewa rati ratibatul asiri arba'u raka'atin idan aka ce eh, menene adadin raka'o'i na nafilan eh, sallar la'asar sai ka ce raka'a hudu raka'a hudu ne mausulatun sannan raka'o'i hudu dinnan kamar yadda suka zo cikin hadisai mun ce hadisin abdullahi bin umar ga hadisin sayyidina ali hadisin abdullahi bin amrin Wannan sun tabbatar da wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu kafin la'asar duk da cewa akwai malamai da suka yi martani akai kamar ibnu taymiya amma hadisin yana da kyau la shakka waɗannan nafilfilu raka'a hudu ana yin su a haɗe ne kamar yadda muka yi magana uh, nafila raka'a hudu kafin sallar azhar zaka hada su sai ka gama kai sallama fahimta ta farko kenan, Allah ya samu gani to haka ma sallar la'asar raka'a hudu kafin la'asar malamin ya ce mausulatun za a hada su bi shahudai ne ay tahiya biyu ka salawatul raba'iyya amma sallama fa yusallimu fi akhirihin sai ka gama sallan sannan kai sallama tu salla qabla al asr daga cikin dalilai akwai hadisin sayyidina ali an asim bin bamra as-saluli wani tabi'i sunan shi asim bin bamra as-saluli ce sa'alna aliyan mun tambayi sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda an tatawwu'i rasulillahi bin nahar game da nafilar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana nafil filin da annabi yake da rana faƙada sai sayyidina ali yace innakum la tutiqunahu la tutiqunahu ba za ku iya ba abin sayyidina ali ya ga masa kenan yace ba za ku iya ba faƙulna sai muka ce akbirna bihi kai dai ka ba mu labari na akuzu minhu masata'ana sai mu ɗauki wanda muka iya mu bar wanda ba za mu iya ba amma mu dai ka gaya mana sai da Ali ce ba za ku iya ba ko an gaya mu qala sai yace kana rasulullahi ila idza salla al-fajr annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya sallar asbahi baya fita daga masallaci wannan shine farkon bayanin sayyidina Ali bin Abi Talib yumhilu yana zaunawa a masallacin yana zikiri hatta idza kanati shamsu min hahuna sannan ali ya nuna musu ta gabas yace musu sai rana ta kasance ta nan ya'ani min qibal al wato rana ta ɗago sama yace bi miqdariha min salati al-asr min hahuna ka kwatanta lokacin sallar la'asar rana ta kusa faɗuwa ƙarshe to daidai lokacin fitowanta wato ta riga ta ɗaga. dagawanta kamar lokacin faduwanta lokacin sallar la'asar a wannan lokaci ne kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa salla raka'atai ne salloli raka'o'i guda biyu waɗannan eh, raka'o'i guda biyu su ake kira salatul ishraq wato sallar fitowar rana ba kowa yake wannan nafilan ba sai wanda ya zikirin bayan sallar asuba wanda ya yi zikirin bayan sallar asubahi bai tashi daga wurinsa ba bai tashi daga masallacin ba ya zauna har rana ta fito har rana ta bullo to shine zai yi nafila raka'a biyu sai ya tafi malamai suna ajiye salatul ishraq a karkashin hukuncin sallar walha ita ma duk da cewa ita ta shafi wanda ke zikiri ne na bayan sallar asubahi sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace thumma yumhilu حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا النبي صلى الله عليه وسلم من الجرع سيرانا تادقا كسن أزهر بذي كي أزهر با لوك سيرانا تاي ذاتي سي النبي صلى الله عليه وسلم ينافي الزلو ركوا إيقو ده دكاقا ونوال هاجي سيدنا علي بن أبي طالب يتي وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس sannan idan rana ta matsa daga tsakiyar sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fila raka'a hudu wa raka'ataini ba'daha bayan sallar azhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fila raka'a biyu wa arba'an qabla al-asr sannan yayi raka'a hudu kafin la'asar raka'a hudu kafin la'asar bayan sayyidina na ya faɗa sai yayi bayani yace yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslim ala al-mala'ika al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum min al abinda ke raba tsakanin raka'a hudu din nan kafin la'afar shine tahiya. Tahiya ana yin sallama amma ba za a yi sallamar fita daga sallah ba in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin wannan hadisin Mujallar na farko shafin 467 yace al-muradu bit taslim taslimu tashahhudi duna taslimi tahallul abinda sayyidina ali yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi raka'a hudu kafin la'asar raka'a hudu din sayyidina ali yace annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba tsakaninsu da zama idan aka zauna din fa ba wai zama kawai bane za a yi tahiya tahiyan nan ai cikin ana sallama assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to wannan sallamar da kai makanka da annabi da bayin Allah na kwarai amma in ka gama ai ba za ka ce assalamu alaikum ka gama sallah ba sai ka tashi kuma ka ƙara raka'a biyu sai ka gama waɗannan raka'o'i guda hudu sannan sai ka yi sallama abinda sayyidina ali yake nufi kenan kaga sayyidina ali yayi bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin nafilin sa da rana bayan sayyidina ali ya gama bayani sai yace fatilka sitta asharata raka'atan kun ga raka'o'i 16 kenan tatawwu rasulillahi bin nahari wannan ita ce na filfilin manzon Allah da rana sai ce wa qalla man yudawimu alaiha kadan ne mutumin da ke iya nacewa ya dawama akan su kuma gaskiya ne in kana shakka ka gwada ko hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah da kuma sunan Nasa'i a riwaya ta al-Imam An-Nasa'i sayyidina ali yace yusalli hina tazigu shamsu rak'atayn wa hi wa qabla nisfi an-nahari arba'a rak'atin yaj'alu at-taslima fi akhirih yaj'alu at-taslima fi akhirih wannan ya gwada cewa sayyidina ali yayi bayanin raka'a huɗu kafin azhar ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a haɗe kamar yadda yake hada raka'o'i hudu kafin la'asar kuma hadisin yana eh, shama'ilul muhammadiyya littafin al-imam tirmidhi da ya yi bayani game da halayen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka duba hadisin 243 hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 237 al-imam at-tirmidhi ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda <clears throat> yace waqtara ishaq bin rahawai al-imam ishaq bin ibrahim bin rahawai yana cewa la yuf fil arba'i qabla al-asr al'imam ishaq bin ibrahim ibn rahawai ya ce idan za ka yi raka a hudu kafin la'asar karkara raba tsakaninsu da sallama wannan ita ce sunnar manzon Allah da aka ce ina hujja ya karanta hadisin sayyidina ali kuma gaskiya ne ga hujja ta tabbata don haka sai al turmi zai ya ce wara'a a shafii wa ahmadu amma al'imam shafi shafi'i da al ahmad bin hanbal fahimtar su ita ce salatan laili wan nahari masna masna sallar dare da rana in dai nafila ce idan an yi raka'a biyu to a zauna ayi sallama idan an yi nafila raka'a biyu a zauna sallama amma al Abu Hanifa al Abu Hanifa yace la yanda hadisi ya zo daga manzon Allah yana nuna cewa daidai ne ka haɗa na filfilun na raka a hudu kafin ka yi sallama ya tara fasla fil arba'i qabla al Wanda yana nuna cewa Eh, akwai hujjar ka hada nafilfilu raka'a hudu kafin azhar sai a karshe kai sallama ka hada nafilfilu raka'a hudu kafin la'asar sai a karshe kai sallama ya tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba hashiyatul imam sindi ala sunan an-nasa'i mujallal nabi shafi 120 da kuma silsilatu sahiha hadisin 237 kamar yadda muka magana da kuma al-shama'ilul muhammadiyya hadisin 243 mu ci gaba hadisi na 384 wa an abdullah bin mugaffal al-muzani radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghribi ku yi sallah kafin maghriba sallu qabla al-maghribi ku yi sallah kafin maghriba sun makala fi salisa sannan a karo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman sha'a ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama shine liman sha'a karahiyata an yattakiza hannasu sunnatan saboda kyamar kada mutane su rike ta ta zama sunna hadisin Rawahul al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a kitabu tahajjud babu salati qabla al-maghrib hadisi na 1183 amma lafazin da ya zo cikin hadisin nan ba lafazin hadisin ne wannan lafazin uh, ibn hajar ya tsara shi ya riwayarsa ne ta ma'ana bai kawo lafazinsa ba yanda hadisin ya zo an abdullahi bin mugaffal al-muzani an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al sallu qabla salati magribi ƙala qala a karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman sha'a sai yace karahiyata an yattakhiza hannasu sunnatan Allah samu gani hadisin ya zo a sunan abi dawud kitabu salati babu salati qabla al hadisi na 2281 sallu qabla al-maghrib rak'atayn riwaya ta al-imam abu dawud ku yi sallah raka'a biyu kafin magriba sun makala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghrib rak'atayn liman sha'a ku yi sallah raka'a biyu kafin magriba ga wanda ya ga dama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni sai ce khashiyata an yattakhiza hannasu sunnatan maimakon karahiyata yana kyama can kuma khashiyata yana tsoron kada mutane su rike su rike wannan ya zama matsayin sunna ah, yace wa fi riwayati ibn hibban a riwaya ta al-imam ibn hibban yana kitabu salati faslun fil awqatil manhiya anha hadisi na 1588 annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla qabla al-maghrib rak'atayn shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla kafin magriba yayi salla raka'a biyu magana ta gari kaga an samu umurninsa an samu aikinsa umurninsa gashi nan ya taho cikin sahihul bukhari sunan abi dawud aikinsa ya zo cikin sahihu ibn hibban yanda hadisin ya zo inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla qabla al-maghrib rak'atayn lalle manzon Allah yayi salla raka'a biyu kafin magriba summa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ƙablan al-maghrib rak'atayn ku yi salla kafin magriba ku yi raka'a biyu summa qala inda salisa a karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman sha'a ga wanda ya ga dama a wannan riwaya kuma yace khafa an yahsibiha hannasu sunnatan yana tsoro kada mutane su yi tamani sunnan riwaya tana silsilatu sahiha hadisin 233 mu kawo hadisi na ƙarshe a darasin yau wali muslim ya ce riwaya ta al'imamu muslim tana kitabu salatul musafiri. hadisi na 836 ce an ibni abbasin ana wani littafin haka yasa ko na kama haka ne Hmm? to gaskiya ya kamata mu soke saboda hadisin nan ba riwayar Abdullahi bin Abbas ba ne. hadisin Anas bin Malik ne abin mamaki sai zama duk littafai da dama na yi ta duba sai ga ansa an ibn abbas hadisin ya zo a sahihu muslim kitabu salatin musafirin hadisin 836 an anas bin malikin allah ya kara masa yarda ya ce kunna nusalli ba da gurubi shamsi mun kasance muna sallah raka'a biyu bayan rana ta ɓuya fa sallallahu alaihi wasallam ya rana manzon Allah ya kasance yana ganin mu falam ya amurna wa lam yanhana manzon Allah bai umarce mu ba bai hana mu ba yanda hadisin ya zo cikakke in ka duba sahihu muslim an muhtar bin fulfulil kufi wani tabi'i ne sunansa muktar bin fulful sa'altu anas ibn malik na tambayi anas dan maliki an an tatawu'i ba'da al-asr game da nafila bayan la'asar game da nafila bayan la'asar fa qala sai yace kana umaru yadribu al-aidi ala salatin ba'da al-asr sayyidina umar a lokacin yana shugaba yana dukan hannun mutane idan suna sallah bayan la'asar sayyidina umar yana hanawa wa kana umaru ya buribul aidi ala salatin ba'da asr bayan sallar la'asar? kada ayi nafila idan aka ga kana nafila sai na umar sai magulala wa kunna nusalli ala ahdin nabi sai anas amma musa habbai. a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah raka'atayn ba'da ghurubi shams muna yin raka'a biyu bayan rana ta buya kaga ya faɗa maka in ma za ka yi nafila bayan la'asar ka lokacin yaushe ne za ka yi da gurubi shamsi sai rana ta buya ƙabla salatin magaribi kafin yi sallar magariba? yanda lafazin zo kenan fa qultu lahu sai ce mar kana rasulullahi sallallahu ma shin manzon Allah ya kasance yayi waɗannan nafilfil raka'a biyu wanda kuke yi bayan rana ta buya kafin ayi sallar magariba? Ƙala sai ana sai ce kana ya rana ai annabi ya kasance yana gani nusallihi ma muna yin su mu sahabbai yana ganin muna yi falam ya amurna wa lam yanhana bai yi umarni gare mu ba kuma bai hana mu ba don haka ya zama mai sunna ce wacce manzon Allah ya tabbatar da ita kenan domin annabi ba zai yi shiru ga barna ba idan manzon Allah ya ga ana barna nan take yana hana ba a wata riwaya yace annahum kanu yusalluna ba'da al-azan bayan an yi kiran sallah ne suke sallah kaga an samu riwaya kashi biyu anas bin malik ya faɗi lokacin da sahabbai suke nafila bayan la'asar yaushe ne na ɗaya rana ta ɓuya ya ce na biyu bayan ƙablal magrib kafin magariba ko riwaya ta biyu ya ce ba'adal azali bayan an kira sallah saboda haka a nan yana ɗaukan nafilar da ake bayan kiran sallah yana ɗaukan ma'anar nafilar da ake bayan kiran sallah Al'imamin nawawi a sharhin hadisin sharhu sahihi muslim a juzi na shida shafin 124 ya ce wasu matsalaki mazhaba ne salaf su magabata sun samu fahimta biyu game da yin nafila kafin magariba wato sun kasu kashi biyu kuma jama'atun min sahaba wa tabi'in min al-mutaakhirin ahmadu wa ishaku kamar al'imamu Ahmad aka samu daga cikin sahabbai ma da tabi'ai da sauransu an samu waɗanda suke cewa mustahabi ne kamar yadda hadisi ya nuna walam yastahibbahuma amma daga cikin magabata kuma an samu waɗanda ba su so ayi ba akwai sayidina abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yarda akwai sayidina umar akwai sayidina usman akwai sayidina ali bin abi talib kaga an samu wa khulafa'ur rashidi wa akharuna min as-sahaba akwai wasu ma sahabbai waɗanda ba su ganin ayi nafila kafin magariba sai ya ce to nan ne malik shi ma sai ya biyo baya kaga malik yana da hujja mai karfi Allah ya kara masa rahama wa aksarul fuqaha'i wa qala an-nakhai al-imam an-nakhai yace bid'a ne ma yace nahila kafin magariba kan bid'a ne wa hujjatu ha'ula'i sai al-imam an-nawawi yace to duk wanda yaki yin nafila kafin magariba an nastihbabuhuma yu'addi ila ta'khir al-maghrib idan ka tambaye shi me yasa ba zai ce maka a'a ba hadisi ba sun yadda akwai hadisi amma dalilin shi ne idan za a yi nafila kafin magariba to zai sa a jinkirta magariba an awwali waqtiha qalilan zai sa a jinkirta magariba ya zama ba a yi ta a farkon lokaci ba dan lokaci kadan wasu amma ba'dhum fi jawabi hadhihi al wasu malamai da aka karanta musu waɗannan hadisai sai suka ce annaha mansuka ai an goge aiki da su daga baya al-imam nawawi yace wal muktaru hujja da zababbiya ita ce ha mustahabi ne yin nafila kafin magariba lihazihil hadhihi sahiha as saboda waɗannan hadisai ingantattu da suka yi bayani ƙarara ah, babu dalilin da zai sa ka kore hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya cewa amma qawluhum ko da suke cewa yu'addi ila ta akhirin maghrib idan aka ce za a yi nafila kafin magariba zai sa a jinkirta magariba ta ce fa haza khayalun munadizun li sunna wannan wato tunani ne wanda ke sa mutum ya jifa da sunnar manzon Allah tunani ya zama hujjar da zaka yi watsi da sunna tunanin idan za a yi nafila to za a jinkirta magariba tunanin naka ya sa kai jifa da sunna yake fala yutafatu ilai bai kamata a wai gagare shi ba wa ma haza yake duk da haka fa huwa zamanun yasiru nafilar da za a yi kafin magariba ai lokaci kaɗan ne don haka yasa ita wannan nafila ita ma tana cikin nafilin da ake so kar a daɗe wajen yinta kamar raka'atay al-fajr yana cewa fa huwa zamanun yasirun la tata'akhkharu bihi salatu an awwal waqtiha nafila raka'a biyu ba a cewa har an jinkirta sallah wai saboda an tsaya nafila raka'a biyu wa amma man za'ama an-nasu fa huwa mujazib idan wani ya ce an goge hadisi sai ka ce to ina hujja babu wannan hujja babu shakka don haka riko da wannan shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka samu iya in ka duba Nailul Awtar al-Imam Ash-Shawkani yayi magana akan haka mujallal na farko shafin 407 Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud mujallal na shafin 114 zaka ga bayani game da rashin hujjar in yin nafila kafin magariba Allah ta tabaraka ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta wata tambaya a wancan darasi ina matsayin matar da aka kama mijinta kuma ba a san inda yake ba tana nan matan aure wato shi aure bai mutuwa saboda miji ya bata a'a komai dadewa sai dai an ba wa mace dama tana iya neman a kashe auren in ka duba hashiyatul adawi mujallar na hudu shafi da 149 idan mace ba za ta iya haƙuri ba wanda haƙurin ne aka fi so amma idan ba za ta iya haƙurin jiran mijinta ba to bayan an samu shekara hudu tana da damar ta nemi a kashe aure kai ko da bai kai shekara hudun ba ne sannan ya ce za ta iya auren wani mijin na'am za ta iya auren wani miji idan an kashe aure don hukuma ke da ikon kashe wannan auren sai ya ce idan tsohon mijin ya dawo ya za a yi to idan mace ta yi aure a kan zaton mijinta ya bata an kulla aure <clears throat> na an kashe auren mataki na farko kenan kamar yadda muka ce yana cikin hashetul adawi yana mujalladi na 4,149 idan aka kashe auren idan aka kashe auren sai ya zama kafin ta yi wani aure ga mijin ya dawo to ba a neman liman ya sake kulla wani aure ko waliyi sai ta tara kayanta ta koma gidan shi don auren nan bai mutu ba bai ma mutu ba to mataki na biyu shine idan kuma an riga har an daura aure ta tare to ko da ta tare idan mijin ya dawo wannan auren da bai mutu ba wancan na farkon amma akwai zaɓi ko dai ta koma gidan mijinta na farko kenan ko kuma shi mijin nata batacce ya yarda ya karbi sadakin na biyun idan aka ba shi sadaki wato sadakin dama na biyu ya biya ta sadaki a na biyun ya biya ta sadaki kafin a yi aure to sai sadakin ta miƙa wa wancan mijin farkon idan ta miƙa mara an gama sai ta ci gaba da zama da mijinta na biyu wannan yana cikin almugni na ibnu kudama mujalla na goma sha ɗaya shafi na tamanin